Wahlol uku da san lullu Sani ya bayan haka yin uwa 'asalamu alaikum wa rahmatulah'. A musulun Ladi na shaitanun Rabi, Bifni Ladi na ranar Rashi. Wa maganin a fiha khalidun yudafu alaihim za a rinka tawafi a kansu ma'ana za a rinka kaiwa da komowa a kansu bi sihabin min zahabin da waɗansu kwanika waɗanda aka yi su na zinariya wa akwabi da kuma kofuna su ma dai ko min zahabin amma ba sai an da kalmar min zahabin ba bi sihabin min zahabin wa akwab ma'ana wa akwabin kadalika min zahabin za a rinka kawo kansu idan ce sihab jami'in na sahaba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 manzo Allah bai na cikin hadisi dukkan wanda yake ci a cikin kwanan azurfa ko na zinariya duk wanda sha ko bi zinariya fa inna ma yujarjiru fi batnihi nara jahannam fa ka annama yujarjiru fi batnihi kai ka ce kwankwadar wutar jahannam ne yake a bakin sa to amma yau sai ka je manyan manyan masu kuɗi irin malaukan nan a gari sai ka samu tangaraye na zinariya sai ka samu tangaraye na azurfa sai ka samu kofuna na zinariya sai ka samu cokula na zinariya saboda kawai sun isa cokali fa kawai wanda za a ɗebi suga a sa a cikin shayi na zinari wannan kuɗin cokalin nawa ne ga nan makwabcinsa a kusa kila ba ya da masara a gidansa wanda za su kai masa mako ɗaya ba ya da geran da za a yi masa kunu da azumi kai kana iya tangaran zinari ko azurfan zinari to dan Allah da kace wannan sai ka tashi sama mu kuma muka tafi a ƙasa ko ya kai a kamata mu kiyaye mu tsoron Allah kan famfo mana zinari wafita ta irin abin na nan na toilet ba shi ma da shi ma ana yin jina ko a ina lallai mutane za su yi bayani ranar tashi kyau wallahi duk wanda bai tuwo ba wallahi sai an tambaye shi umar dan khattab ruwan sanyi ya sha ruwan sanyi falan ne amma sai ya kira sun malatu salunna yawma anan na iya. sai ce yanzu wannan ruwan ma sai an tambaye ni ranar tashi kyau ruwa ya sha ruwan sanyi ba bai garwaya shi da komai ba to an halatta maka ma halal ne amma yana can za a tambaye shi wannan halatin da ka sha ka samu kuzari to kuma sai kai ne da wannan kuzarin energy din da ka samu lokacin da ka ci ka koshi ka ci tsara ka ci wainar kwai ka ci dankali kai ne energy din da ka samu sai kai ne da shi kai mu da ko kai ne kai da ko kai karta kika kai ne da wannan energy din lokacin da kika ci ka koshi sai an tambaye mutum ranar tashin kiyama ko na halal ne to ballantana kuma ya zato ba na halal ba na kaza ya zanto ba na halal ba sai ka sa akwai manyan manyan bayanai gobe kiyama wa fiha ma tashtahihi al a cikin gidan aljanna akwai abin da duk zuciya ke sha'awarsa za ta samu abin da duk kai za a kawo maka wa tanazzul ayun duka abin da ya jin daɗin ganin sa akwai shi a cikin aljanna wa antum fiha khalidun kuma ku kuna masu dawama a cikin ba za ku mutu ba na kusa وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة مما وتلك الجنة التي أورثتموها وتم فإتسي الجنة كانت تلك اسم الإشارة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 lakum fiha fakihatun kafira. a cikin da kuna da dangin dukkan wani kayan marmari kafira mai yawa min ha ta'kulun daga cikin kayan marmarin za ku rinka ci da ke kisirin makdur wa talhun mandur wa zillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathiratin la a wa la mamnu'a wa furushin marfu'a إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا a أترابا liman. li ashabil yamin sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin sidr maqdud sai wani balaraman kawai yace a to kuma cikin aljanna ana magana sidr sidr ba ba ba ba ba abin kenan a ba magariya ba ba tana da kaya ba manzon Allah ina mu kuma ina kaya cikin aljanna sai manzon Allah sai ka karanta wani ta ka sidr maqdud magariya ce a ganin ido amma maqdudin an dakushe kayar ta babu duk inda ya kamata kaya ta fito sai ɗan itace zai fito mai daɗi wa zullun mamdud inuwa mai kakkiya ukulu hada da mun wajen luhakin matafiyi mai ingar doki zai tafiya ta shekara ɗari biyar a cikin inuwar bishiya ɗaya cikin bishiyoyin aljanna ba tare da daga cikin ta ba ba tare da daga cikin ta ba ma'in mazillin mamdud wa ma'in masku garuwa mai yawan kwaranya mai yawan fita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 ga waɗansu irin shimfiɗu masu tudu ko a nan gudun tsakanin katifa mai tudu da mara tudu wacce ta daɗin wacce mai tudu wa kurishin marfu'a Sannan cikin na an sha ana kunna isa lalle mun kera halitta su iya cikin kera halitta wato mata cikin aljanna kenan ya ka ce an sha ana kunna wannan lamiri ne to ai batun mata bai gabata ba baya ba me yasa za a kawo wakilin suna a nan gurin da suka ce ba an yi magana a shin faɗa ba ba an ce furushin marfu'a ba yau shin faɗa sai yan fito za su zama marfu'a salatul qur'ani kenan Ta yan zance ba sai ya fito muku komai kala ba inna ansha'ana hunna lalle matan ku na duniya za mu sake kera halitta su insha a matakar kerawa wa ji Allah Allah hunna abukara za mu sa su zanto gaba da yan mata abukara jam'i ne na bikir matakiyar budurwa uruban akraba uruban jam'i ne na aru aru kuma ita ce almar'atul mutahaddifatu ila zawji mace mai bala'in sabbinta shine kawai za ta fassara a larabci so na karshe daga shi sai baya asraban jam'in sirb sirb kuma tsare ko juna ke ga kana son ka ga kana son ka wadanda suka ce aro wanda take son ka wadanda suka ce aro wanda kai kake so wadanda suka ce duka biyu tana son kana son ka ba shi ne ba suka kamala ba saboda me kake son ka saboda sufofi na kamala sufofi na tuka da bacewa ka ta tsarf ne lam yatmisunna insun qablahum wala jan ba ka bane ba ka ta tsarf khairatun ibad hurun maka fil khiyar dukkan su wannan sufofi sai su sa ka sota sannan kuma ita kuma tana sa ka koruban ta ka ce ga wali a tahab ne ga wanda za a bani da kafin su a to dukkan wanda yake fatan wannan shi ne sai dai da tuwatuwa sai dai da zalunci sai dai da damfara sai dai da kungilar karya sai dai da sata sai dai da sate eh, fashi da makami sai dai da sare sai ya tsaya sai karatun qur'ani sai kiyamul layli sai noma sai kasuwanci sai fatauci sai yi, sai kyautata wa makauta sai biyayya ga mahaifa sai kare hakkin matansa da ƴaƴansa da sauran sa shine wanda ke son wannan sadakin gidan aljanna dangin ba kana san qurbul asrama ba to ga sadakin sadakin ko sunan ba faɗa ba ba zai sai na ci ana wannan bayan ku ba mu ci sa shine fiha ma tashtahi al anfus wa taladdu al a'yun wa antum fiha khalidun wa tilka al jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun za a gada muku saboda ayyukan ku lakum fiha fakihatun katira kuna da kayan marmari a cikin masu tarin yawa منها تأكلون daga cikin su za ku ci. Sai Allah Innal mujrimina fi 'adab waɗanda suka kafarce ma ubangiji fi azabi jahannama suna cikin azabar wutar jahannama khalidun ababan dawwama a cikin su za su dawwama a kaskance a wulakance innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya mutum ba zai mutu ba sannan ba zai rayu ba ba zai mutu ba ballan sana ya huta ba zai rayu ba da rayuwar ba da daɗi ya tihil mutu min kulli makanin wa ma huwa bi mayyit wa min wara'ihi azabun ghalid والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترقون فيها mutum ba zai mutu ba lantana ya huta ko ba za a sassauta sa ba za a sassauta masa azaba ba Allah ya tsare la yufattaru anhum ba za a sassauta musu azaba ba wa hum fihi mublisun wa hum sukan fihi cikin azaba din nan mublisuna suna suna zama ne na bai tsammani sun riga sun fitar da rai cewa lalle ba halin fita wa ma ku? Allah ce ba mu zalunce su ba kin kano mu zalimin su ne suka kasance suna zaluntar kawunan su tunda su suka zabarwa kansu da barki na barna kuma an yi musu wa'azi suka ji karba Allah ولولا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم مالكون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم وهم للحق كارهون ونادوا يوم في كلا دبابن مريا يا مالك wato mala'ikan da yake shine shugaba na mala'ikun da suke tsaron wuta sunansa malik za ta ce ya maliku kaga munada ne wanda yake mufrad da haka sai zanto cewa an yi masa zamma kadai lil alal lil ifradi wa abin nan wanne da kenan abin nan munada mufrad kenan ya maliku li yaqdi alaina rabbuk suka ce ubangijin ka ya kashe mu mana mahuta li yaqbid nan lam nan lam al-amri fi'li mudari ne amma aka mai da shi amri umarnin da ba umarni ke nufi yana na nufin addu'a muna roƙon ubangiji ya karbi ran mu na mahuta kana sai mala'ika ya ce da su innakum wajisun ai ko haka za ku ci gaba da dawwama ba daman mutuwa لقد جئناكم بالحق حقيقة منذ مكر قسيا إن جاء الله ولكن أكثر الحج كارهون sai dai da yawan ku kuna kin gaskiya ba ku san a faɗa muku ita kun fi so a faɗa muku ƙarya ba karamin riba ba ce ba a rayuwa ka ji kana son gaskiya ba karamin riba ba ce ba a rayuwa ka ji kana son ka karɓi gaskiya ko da daga wurin wanda ka tsana ne ba ka san shi shi personally ba ka san shi gangan jikinsa bai burge ka ba bai kayan da kai ba amma in ya mutu gaskiya su ji cewa ka karba wannan ba karamin riba ba ce a rayuwa shi yasa duk mai hankali duk wanda take mai hankali za ka kalli me aka ce ba waye ya ce ba me aka ce in an faɗi gaskiya sai ka karɓa? an faɗi ƙarya sai ka jefar waye ya ce wannan baka dafa da shi ba wani abu ne na biyu an gane ko daga jinakum bil haqq walakin aktharakum lil haqq karihun sai dai da yawan ku kuna guje ma gaskiya kuna kyauta sai an ah. amran an din nan bi ma'ana bal idrabiya domin an ko ta zanto muttasila ko ta zanto munqati'a lokacin da an aka ce munqati'a a nahwu ita ce wata ma'anar ta bal lil idrab imma zanto idrabun ibtali ko idrabun intiqali kamar da muka sha faɗa muna maimaitawa za a ce am abramu ana ce am ku bar wannan ba ma wannan ba tukuna banda ma wancan zancen doriya akan haka abramu amran su kafirai sun kulla wani mazinci وإنا مظلمون مو ما تمك كل مسلم فملكته ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون انظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون abramu amran sun kulla wa ne makirci ya za su cuce da ku ya za su kashe ku Allah ce fa inna muna, mu kuma sai mu kulla musu shine sai mu warware wannan makirci mu fadakar da mamane su ku su tsira su kuma kafare kuma sakamakon abin yana nan ranar tashin da ne am ya sabuna anna la nasmu sirrahum am bari dai ya sabuna su suna tsammanin anna la la nasmu sirrahum mu ba mu san sirrin su ba idan suke in an yi abu ne a bayyana Allah ke ganewa amma Allah ba ya gane sirri Wani najwahu ko ba ma gane kullu kullun su makincin da duk kafirai suke yi a sun ci garba da wadannan addini a yi makirci a amerika a yi a ingila a yi a italy a yi a Jaman, a yi a jos a yi a maiduguri a yi a abuja a yi a lagos yan ofisiti kowa yi kuma yana nan musulunci ne kadai da baya da gasar wata daula a duniya da kera makamin nukiliya don ta kare shi babu Amerika ta kera makaman nukiliya don ta kare matsayinta na siyasa da matsayinta na mulki a duniya. Ingila ta yi, Faransa ta yi, wane ne ya yi ba wata ƙasa da ta tsara wani makamin nukiliya wai don ta kare farmakin da za a kai wa musulunci. A cutar, a yi magudi, a yi makirci, a yi kulle-kulle kuma har yanzu yana kan. Har yanzu idan ka tambaya inda aka fi ko'ina ci gaba a duniya Amerika wani addini ya fi saurin karɓuwa suka ce na ma wanda ya da Islam. wanda shi ne ake ta karba ake ta karba ka duba daidai da pentagon ɗakin sharri ba majalisar tsaro ta Amerika ɗakin ma'aikatar tsaro akwai masallacin juma'a yau ko musulman da suka gina masallacin juma'a suka ce bill clinton ya zo ya gode ya ce eh, wani kwane-kwane ba zai je ba suka ce a ah, kaga in fa ba za ta je ba kenan ka nuna mana bambancin addini to shi ku bature ba abin da baya so a ce ya yi kunya sai ya zo aka bude wani gina nake babu labari wani bawa Allah da cikin ma'aikatan gidan a abin da Amerika yake mun bayani cewa daidai section ɗinsu na Hausa section din na an ware musu wuri da za su yi sallah ofishi guda aka ce tun da dai kuna kamsu salawata addinin ku ga kuna yi aka kawo wata kuma sister irin black American din nan bakar fata ce musulma da wajen kasa shiga wani bangaren harshen Hausa duk inda yake ce wallahi bai taɓa ganin ta babu hijabi ba sai kwanan nan aka canja ta da wuta to kaga musulunci ya riga ta ina kuɗin da duk ake kashewa kafirai su kashe kuɗi a yi asibitoci a yi kulle-kulle a yi motoci a yi allurar rigakafi a kashe musulmi a kawo fasirin dinnan na mata wanda muka yi bayanin saran nan a raba wa matan musulmi kirista su hana su karba a kawo pampas da jiya pampas ma an yi magana sa a duk wanda ya kalli jiya da dare Tuesday Light Center da ake daga Abuja duk wanda ya gani wani likita Dr. Wada Abuja sun gaito waɗansu likitoci daga waje suna tattauna kan menene sun yi magana sai da famfon da ake sa yara likitan bature ne da kansa yake cewa wallahi akwai kwayoyin hana haihuwa ce zai tasiri ga yaro ta yadda bayan girmansa ko da ya zo saduwa da iyali maniyinsa ba ya da karfin da take bayar da ciki sai da pampas nan da ake raba mana a Abuja wa shahida shahidun min aliya jiya in ke ya ba mu muka faɗa ba jiya aka matse bakin su suka faɗa lokacin da dare na tashi ana kallon abin sai da rubu ga waya wajen wanda na sai ina wayar da wuri da Allah wani ka sai kallon talabijin ka ga ake wani ka shi wani ka shi har ma inda ba nan ba ma sai na buga waya dan Allah ku tashi mu to duk a kullu wannan makin amma ubangiji ta Allah yana nuna ce da addinin mu yana ta ciyar da addinin gaba ku duba nan gudan da ka ban hanyar dambuwa ba akwai asibiti na ya musa shekara sawa arba'in hamsin to idan na musulunci ko daya idan ka je Kano ba haka idan ka je ƙauyuka haka idan ka je ko ina haka mu ga ragwancin amma Allah ka ciyar da addinin gaba da mu za mu yi rabin aikin su to za mu musulunci da Najeriya cikin shekara ta kafin da zuwa shekara ta dubu da dubu biyu da biyar sai mun musulunci da Najeriya amma su da aka yi musu mafarki a Batika cewa kafin ya yi sauzan gaba ɗaya Afirka za ta zanto yanki ne na kiristanci sai Allah ya kunyata su daidai lokacin ma da za a cika yasu sauzan din sai gwamnan zamfara ya ce na kafa shari'a Kano aka yi a ina aka yi kaga aka karye ta mafarkin fafaroma dan Allah wannan bai zai musu aya ba yanzu dan kara ajabtun din cewa a sai zuwa shekara ta dubu biyu da goma Afirka za ta zama <laughs> an kare an kare takwas na'am abrabu amran fa inna mubrimun am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum bari zamanin su musan sirrin su ba wani jawabin da gane da suke sarrafa da makinsu wa rusuluna da dai yaktukun

ce da su in kana lirrahmani waladun in har ubangijin rahama wato Allah kenan yana da ɗa fa ana awwalul abidin to ne farkon mai bauta ma inda har yana da ku ma'ana ba sai kun zo kun ce ku za ku yi guda ni abin da ke nuna a wannan ubangiji ta ala baya da kuma ya fi a cinar da wata fassarar kuma suka ce kul ka ce da su in kana lirrahmani waladun in din nan bi ma'ana ma ma kana lirrahmani waladun san san Allah ba ya da haka ba fa ana awwalul abidin ne ne farkon mai kyamar wannan aqida da ke cewa Allah na da da haka ban yi da ita ba sai zanto al-abidin wa ana al-abidin an gane ko wata masara kenan subhana rabbis samawati wal ard sarki ya tabbata ga ubangijin sammai ubangijin kasa rabbil arshi ubangijin al-arshi sarki ya tabbatar masa amma ya sukun gabarin abin da suke siffanta shi da shi na jingina masa da na sanya masa kishiyoyi fa zarhum yakudu wa abu. kyale su su kota cikin farnasu wa yal'abu su yi ta wargi suna wasa da shewa wasu an karaba ba hatta yawma hum alladhi yu'adun har sai sun gamu da yinin da ake musu alƙawarin zan su shi da ran tashin kiyama mutum bai aune ba yana rashin kirkinsa yana farnarsa kawai sai waye gari sai da shi a kiyama ثبتت وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما wa huwa alladhi fis sama ubangiji shine wanda a sama yake ilahun a matsayin abin bauta ila fi'alun ne ba da maf'ul kamar da kake kitab kana maktub an gane ko wa huwa alladhi fis sama ilahu shine abin bauta a sama dan mala'ikun da ke sama shi suke bautawa walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabba wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim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 kuma shine al-hakim mai hikima mai ilimi wa tabaraka alladhi lahu mulku samawati wal ardh wa tabaraka alladhi alladhi lahu mulku samawati wanda yake da mulkin sama da kasa wal ardh da kasa tabaraka sa sun yawaita alherinsa ya yawaita ni'imominsa ba za su iya kirguwa ba sai shi da ke mulkin sama da kasa wa ma bai nahu ma da abin da ke tsakanin sama da kasa wa inda hu ilmu sa mai zuwa gare shi ne kadai sanin yaushe kiyama za ta tsaya yake وإليه ترجعون يزوى ya كما ذا أما kuma za لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن kullu zina yad'una min dunihi shafa'ata wadanda suke kiran wani ba Allah ba la yamlikuna shafa'ata ba za su taba mallakar ceto ba ba na ba su ce duk wanda yake san ceto kullu lillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ard thumma ilayhi turja'un yan mishan na dawar annabi Isa zai cece su wannan ko ba shi ne da'awa ba sai abin da ya tabbata ceto mallakar Allah ne ba a yi ceton sai da izinin ba wanda za a ceto sai wanda ya yarda da shi an gane ko wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata asalin zancan wala yamliku shafa'ata alladhina yad'una min dunihi ba wanda zai mallaki ceto mutakar yana kiran wani Allah illa man shahida bil haqqi sai wanda ya shaidawa shaidawa ta gaskiya ita ce ya faɗi kalmar shahada wa hum ya'lamun alhalin suna tsare da ma'anarta ba wai sun furta da baki ba ba su san ma'anonin ta ba wala in sa'altahum inda za ta tambayi kafirai ce da su man khalaqahum wa ya rike ku la yakunun Allah zan ce Allah ne sannan ce ku Allah yuka kuwa in haka ne kuwa dan me yake kautar da ku sai kuma ku ruku bauta wani wanda ba Allah ba dan me yake kautar da ku sai ce kuwa ilimi ya rabbi inna la qawmin la yu'minun فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون wakilihi ya rabbi a wata kira'ar wakilahu ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun idan muka dauki kira'ar wakilihi ya rabbi sai zanto an yi akasin fil din nan akan wa indahu ilmu sa'ati haka kuma wa indahu filihi ya rabbi indahu ilmu filihi ya rabbi yadda ubangiji ya san tashin kiyama kuma yana sanar da fadin annabi annabi ne ya rabbi ya Allah inna haula qaumun la yu'minun mutanen nan nawa ba wata sai da mutane da suke imani fasfa an ka ya fi musu Allah ya ji ka ya gure ka kawar da kai wa kul salam kai dai in ka gaba da su ka ce salaman salama wannan kafin ayi umarni da haji kenan kafin ayi umarni da yaki kenan fa sawu fa ya adamu da sannan za su gane kullum lokacin da ganewar ba ta da amfani waɗannan ayoyi duk suna zama mana tauhidi ko babban abin da suke son su karantar da mu musamman waɗanda suke dawar annabi Isa dan Allah ne su gane cewa halitta ne na Allah kuma bawa ne cikin bayan Allah kuma su gane cewa inda za ka rike tsantsar koyarwa annabi Isa alaihi salam da musulunci za su karba amma sun bi koyarwar da aka tafuta ta da romanci ne shi yasa Ibn Khaldun ke cewa mutanen rawan? ba wai sun shiga Christianity bane ba a'a kiristanci ne ya rike da ya zama barume abin nufi inda a ce kiristancin yana yadda yake kuma suka shiga da musulunci za su amma su ka ɗauki watan januwari da februari da ba da waye wanne ne wanda aka fi sabuta da kasa dukkanin su suna ne na sarakuna da gumaka na daular gumawa. amma aka zo aka tusa cikin kirjanci garbi da yaki to abin da muka faɗa sai Allah subhanahu wa da, wannan muka kuskure kuma Allah ya shafe mana wa assalamu alaikum kuma ya kamata in za su fi sham a yi a bayan gari wato a fita bayan gari wannan shine sunnar ta tun da dama ita da rana ake yi yadda